بسم الله الرحمن الرحيم ألف لامر كتاب نحكم آياته ثم فصلت من لدن حكيم قدير ألا تعبدوا إلا الله إنني لكم منه نذير وبشير وأن استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يمتعكم يمتعكم متاعا حسنا إلى أجل مسمى ويؤتي كل ذي فضل فضلا وإن تولوا فإني أخاف عليكم عذاب يوم كبير إلى الله مرجعكم وهو على كل شيء قدير ألا إنهم يثنون صدورهم ليستخفوا منه ألا حين يستغشون ثيابهم يعلم ما يسرون وما يؤمنون إنه عليم بذات الصدور وما من دابة في الأرض إلا مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين وهو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام وكان عرشه وكان عرشه على الماء ليبلوكم أيها مني أحسن عملا ولئن قلت إنكم ملعوفون من بعد الموت ليقولن الذين كفروا ليقولن الذين كفروا إن هذا إلا سحر مبين الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإنسان إلى يوم الدين وبعث أولا درين درين قوم شاتقوس قوة رمضان hijira uku wanda ya dace da daren sha tara ga watan april na isa Allah sarki cikin ikonsa da minnarsa ya ba mu damar haɗuwa marratan ukura a wannan masallaci namu na Usman bin Fodiyo saboda ci gaba da mu na alkur'ani mai girma da ake yi cikin wannan wata mai alfarma watan Ramadan. muna roƙon Allah maɗaukakin sarki muna ƙasƙantar da kai a gabansa ya taimake mu ya mana jagora kada mu ce komai sai abin da zai yarda da shi sai abin da zai dace da alƙur'ani da kuma sunnar annabinsa sallallahu ta'ala alaihi wasallam muna da tambayoyi biyu tambayar farko tana cewa shin idan driver ya buge wanda ba musulmi ba zai biya diya kuma zai yi kafara na'am zai biya diya matukar dai shi yake da laifi ko shi yake da kusuri shi yake da kasawa shi ne bai yi wani abu da shari'a ta wajabta masa ko ƙa'ida ta wajabta masa yi ba wato har ya zamanto dalilin mutuwar wannan fasinja ko kuma wannan mutum ah, wannan shi ne abinda za a fahimta daga ayar alkur'ani mai girma ko ayoyin nan na suratul nisa inda Allah madaukakin sarki yake cewa ma kana lil mu'mini an yaqtula mu'minan نعم. يصدقوا فإن كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن فتحرير رقبة مؤمنة وإن كان من قوم بينكم وبينهم نفاق فدية مسلمة فدية مسلمة إلى أهله وتحرير

an yaktula mu'minan ya kashe mumini namiji ko mumina mace illa khata'an sai ta hanyar kure wa man qatala mu'minan khata'an duk wanda ya kashe mumini a bisa kure to fa tahriru raqabatin mu'mina hukuncinsa sa shine ya inta wuya mu'mina wuya mu'mina shine abinda ka mallaka na bawa namiji ko baiwa mace wato bawa ko koyan gado ana kiransu wuya saboda wuyar suna hannunka sannan bayan ya yanta wuya wanda wannan ibada ce tsakaninsa da ubangijinsa wadiyatun musallamatun sai kuma wata jiya da za a miƙa ila ahlihi zuwa ga wato 'yan wannan mamaci ko 'yan wannan mamaciya illa an Saddaku sai dai ɗan wan mamacin ko kuma mamaciyar sun yafe sun yi sadakar wannan diya ta mamacinsu fa in kana min qaumin aduwwin lakum wa huwa mu'minun idan kuma wanda aka kashe mumini ne shi amma kuma yana tare ne cikin abokan gabanku abokan yaƙinku kafure da kuke yaƙi da su amma kuma shi mumini ne to nan ba za a ce za a ba da diya ba don ba ku ba da diya ku ƙara wa abokan gabar ku ko abokan yakin ku ƙarfi amma dai za a yi ibada tsakaninka da Allah madaukakin sarki domin ka kashe masa rai saboda haka shi yasa Allah ya ce anan wa huwa mu'minun fatahriru raqabatin mu'mina wato sai a intar da wuya mu'mina eh, mu'mina wannan mu'mini kenan ko amma muminin yana zama ne yan uwansa dukansu abokan gaba ne abokan yaƙi ne ga musulmi to shi wannan kafara kawai za a yi na intawiya wa in kana min qaumin bainakum wa bainahum mithaqun in kuma ya kasance in kuma ya kasance min qaumin daga wasu mutane ne da bainakum wa bainahum mithaqun su ba musulmi bane amma kuma akwai alkawarin rashin yaƙi tsakaninku ko rashin yaƙar juna tsakaninku to shi wannan tun da babu yaƙi tsakaninku da ƴan uwansa kuma ba a bayyana ba nan kun ga ba a ce mumini ba ko ba mumini ba da malikiya malikiya sun suka ce wa in kana din nan ai wa in kana al-mu'minu min qaumin su kuma jama'ar suka ce a'a ai ana farko da na biyu duka an ambaci mumini aka ce fa in kana min qaumin aduwin lakum wa huwa mu'min aka ambaci mumini nan ko aka ce wa in kana in ya kasance mana wa in kana al-maqtulu kawai kuma da tun da ba a ce mumini ba saboda haka wanda ba mumini ba ma ya shiga amma malikiya suka ce a za a kaddara nan wa in kana din nan a kaddara cewa mu'mini wa in kana min qaumin ya zaman to daga cikin mu'minai ne shi wannan da aka kashe bisa kure mutanen ba musulmi bane amma bainakum wa bainahum mithaqun tsakanin ku da su akwai alƙawarin zama lafiya babu yakar juna tsakanin ku da su to ga hukunci hadiyatun musallamatun ila ahlihi to sai a ba da diya sai a miƙa ko a ba da diya zuwa ga iyalin nasa sannan a yi kafara wata rero raƙabatin mu'mina sannan kuma sai a inta wuya mumina inta wuya mumina wannan shine abin nan asalin kafara da ya kamata a yi amma fa mallam wanda bai samu wuya mumina ba bai mallaka ba ba yi da shi ko kuma abin baya samuwa kamar wannan zamani da shi kenan ga alternative fasiyamu shaharaini mutatabi'aini sai ya azumci wata biyu masu bibiyar juna ko dai wata biyu ba mu damu ba su zamanto kwana 29 ba matsala idan wata biyu ne a jere ko kuma kwana 60 kawai a kirga kwana 60 da ya fara ya ta ba sai in ya kai kwana 60 wannan ma duka yayi taubatan min Allah zai yi haka a matsayin tuba wa Allah maɗaukakin sarki wa kana Allahu aliman hakima kuma Allah ya kasance masani sannan kuma goni cikin hukunce-hukunce da yake wajabta wa bayansa to saboda haka amsar tambayanka shine dole za a ba da diya sai dai in ma'abuta mamacin sun yafe diyar sannan kuma dole akwai kafara kafaran nan ko yan wuya ko kuma yin azumi na wata biyu a jere wannan shine hukunci tsarin bayani anan shine shi kisa a bisa kure wanda ya kisan ba shi yake ba da jiya ba a ko dai yan uwansa ɓangaren uba su za a ɗora wa komi yawansu a ɗora musu ba da diyar suna bayarwa kaɗan kaɗan cikin shekara biyar ko kuma abokan sana'arsa kamar direba ƙungiyar union ita za ta biya a hankali a hankali cikin shekara biyar ana tana ana ba da kuɗi in ɗan kasuwa ne ƙungiyar ƴan kasuwa su za su biya idan ustaz ne in akwai ƙungiyar ustazai su za su biya a hankali a hankali wannan ita ce ita ce masabar hanafiya jumhur suna ganin cewa a ba wai kungiyarsa ta sana'a ba yan uwansa daga babansa da kaninsa namiji ko kan eh, wansa namiji babbansa ko dan kaninsa ko dan wansa ko dan babbansa haka da irin wannan dangi wanda ake kira asaba banda kawo ne sai dai in sun zo sun kawo abin voluntary haka wannan ba za a ce ba za a karba ba amma asali masu nauyin biya su ne ɗan uwansa wajen ɓangaren uba kuma maza kawai ban da mata kuma za su biya kamar da muka ce sannan a hankali cikin shekara shekara biyar za su biya ko dai raƙuma ɗari ko kuma maimakon raƙuma ɗari dinari dubu kenan wato idan wato kuɗin eh, da ake bugawa da zinari da ake kira dinari tambaya ta dutuna cewa shin ya halatta mutum ya yi abota da ɗan daudu wato ɗan luwaɗi to ta ƙaƙa za a ce kuma wannan ya halatta ban san yin wannan tambaya ba ban san abin da ya za ka yi abota da kuma ɗan daudu kuma ban sani ba akwai ta talazumi na tsakanin ɗan daudu da mai luwaɗi ko wani ɗan daudu ɗan luwaɗi ne to amma dai duka haramun ne idan dan daudu ba dole ne luwaɗi ba amma yana kamanta kansa da mace duk wannan shi ma haramun ne in kuma luwaɗi ne tabbas luwaɗi na daga cikin munanan ayyuka da shari'an nan ta haramta kuma munanan ayyuka da suke jawo al'umma bala'i kuma shari'a ta ba da hukunci mai tsanani a kansa abu dawud a cikin sunan ɗinsa ya ruwaito hadisi tirmizi haka ibnu majah haka haka dara kufi haka hakim haka tabrani haka abu yala isnadi sahihi daga sahabi abdullahi dan abbas yace annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce man wajadtumuhu ya'malu amala qaumi lutin duk wanda kuka kama shi kuka tarar da shi yana aikata aikin mutanen lutu yana luwadi kenan to faktulul fa'ila wal maf'ul ku kashe mai yin luwaɗin da wanda ake yin luwaɗin da shi hukuncin su kenan hukuncin kisa dukan su biyu sai idan wanda ake da shin tilasta masa aka yi wannan kuma zai ɗauki hukunci daban idan fyaɗe aka masa misali imamu turmizi da ibn maja da hakim da ahmad sun rawaito daga sahabi jabir bin abdullah masa sai annabi sallallahu ta'ala alaihi wa sallam ya ce إن أقوى ما أخاف ala ummati amalu قوم لوط lalle abin da na fi tsora cewa al'umma ta faɗawa cikinsa wato aikin mutanen lut Allah ya sauƙaƙe imam ahmad ya rawato cikin musnad ɗinsa da isnadi sahihi daga abdullahi dan abbas yace ce annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce mal'unun man sabba ba duk wanda ya zagi mahaifinsa la'aninne ne mal'unun man sabba umma duk wanda ya zagi gatumarsa la'aninne ne mal'unun man zahaba da ghairillah wata duk wani wanda ya yanka ga wani Allah yana neman kusanta gare shi to shi ma wannan la'aninne ne mal'unun man ghayyara tukumal ardi kuma mutumin da yake cin iyakar makwabtansa a gona ko a gida shi ma wannan la'anin ne hakanan kuma mal'unun man kama ama an tsariƙin mutumin da ya kasa taimakawa makaho ya bar shi ya cutar da shi akan hanya shi ma wannan la'anin ne mal'unun man waka ala bahima wanda ya sadu da dabba zaki ko da mai kama da wannan shi ma ne ne mal'unun man amila bi amali qaumi lut haka nan wanda ya aiki irin na mutanen lut shi ma wannan la'anin ne ne saboda haka ruwaɗi haramun ne wato aiki ne ko tasarrufi ne da ke kawo bala'i cikin al'umma kuma hukuncinsa a shari'ance shine kisa kamar yadda muka ji daga nasi annabi sallallahu alaihi wasallam a irin wannan aiki wanda yake mara daɗi domin mutum mai cikakkiyar ɗabi'a bai kamata a ce yana luwaɗi ba saboda tun asali ba haka Allah ya tsara ba Allah ya tsara saduwa tsakanin namiji da mace amma mutumin da ya ga akasin haka shi ne yake masa daɗi tabbas ya samu taɓuwa cikin ɗabi'arsa saboda haka bayi da lafiya kenan yana bukata wa kansa jinya ya ji tsoron Allah wato ya daina wannan sabo kuma mai irin wannan hali tabbas ba daidai ba ne haramun ne wani ya abota da shi haka shi ma ɗan daudu ko da ba luwaɗi yake yi ba abubuwan da yake yi yana kamanta kansa da mata akwai hadisai da dama da suka annabi ya la'anci masu irin wannan hali Allah ya sauƙaƙe. Tawadar ma. بسم الله بسم الله الرحمن الرحيم آه. ألف كتاب محكمت آياته ثم فصلت ثم فصلت من حكيم قدير نعم بسم الله الرحمن الرحيم سورة هود مكية سورة هود كينا كما سورة مكة معناها كافي هجرة النبي صلى الله عليه وسلم لقى مكة زوى مدينة ني أكثر قد إيسا مئة واثنتان أو ثلاث وعشرون آية المكة شيء آيو ينتا كودي بيو واتو كو أبنم 122 ko ko 123 والموضوع الرئيسي للسورة babban abin da surar take karantarwa kuwal al-aqidatu shine tauhidi aqida tauhidullahi bil ibada wato kadaita Allah da ibada wal برسالة الرسول لكم قدر تاكو قكتا <coughs> من ذنكم منظوطا الله تعالى عليه وسلم بسم الله الرحمن الرحيم <coughs> ألف رام را وإنها رفا بلاؤكو الله أعلم بمراده بذلك ألا shi ne masanin abin da yake nufi da wa'annan alif lam ra waɗanda ya buɗe wannan sura da su harufa ne guda uku هذا كتاب أمتمت آياته wannan da kuke sauraro yanzu ake karanta muku kuke ji ko kuke karantawa da kanku kitabun wani littafi ne da ultimat ayatuhu da aka kyautata ayoyinsa aka nuna matuƙar godiya cikin tsara ayoyinsa ai ajibun nazmi mai wato tsarin da ke ba da mamaki sosai wa badi'ul ma'ani kuma wanda ke ɗauke da kyawawan ma'anoni sun mafusilat daga nan kuma ai bayyinat aka bayyana shi ke da ke bin ahkami da hukunce-hukunce walƙisaki da iskoshi na tarihi walmawa'izi da kuma wa'azuzzuka wannan littafi mai ɗauke da waɗannan sifofi daga ina ya taho min ladun hakimin kabir ya taho ne daga hakim gwanin nan ko mai yawan gwanin nan sa'an nan kabirun mai yawan sanin nan sanin da babu mantuwa cikinsa sanin da har kullum za a ba da labarin abin da aka sanin cikin sauki ai wani bane Allah shine Allah na'am Allah ta'budu illa Allah na'am innani lakum nadhirun wa bashir na'am daga cikin hukunce hukunce da wannan littafi ke dauke da shi daga Allah guni kuma masani ai bi Allah ta'budu illa Allah cewa kada ku bauta wa kowa ko kada ku yi bauta illa Allah sai Allah kawai kada ku bauta wa kowa sai Allah innani lalle ni in ji manzon Allah kenan Allah na umurtan sai gaya wa duniya lakum minhu nazirun mubin wato ni a gare ku nazirun mai gargadi ne bil azabi da aukuwar azaba in kafartum matukar in kuka kafurce ina muku gargadin azaba zai abin nan zai auku gare ku sannan kuma wa bashirin ne mai bushara ne mai albishir ne gare ku har yanzu da tsawabi da samun lada in amantum idan har kuka yi imani na'am ونستغفره ربكم ثم توبوا إليه يمتعكم نعم يمتعكم متاعا حقنا إلى أجل مسمى ويؤتي كل ذي فضل فضلا وإن تولوا فإني أخاف عليكم عذاب يوم كبير har yanzu abinda wannan littafi kyautatacce ke tattare da shi shine umurtan manzo sallallahu ta'ala da sallam da ya gaya wa duniya cewa wa an istaghfiru rabbakum ku nemi gafarar ubangijinku min shirki daga shirka Sun tubu sannan kuma irji'u ilayhi ku komo zuwa gare shi shi Allah ko ubangijin ba ku bidda ta hanyar masa biyayya in kuka yi haka yumatti'ukum fid dunya zai biyar da ku daɗi a rayuwar ku ta duniya mata'an wato jiyar da daɗi hasanan mai kyau bi aishin ta hanyar ba ku kyakkyawar rayuwa wa sa'ati rizqin da ya arziki zai muku haka a nan gidan duniya ila ajalin musamman zuwa wani ajali sananne ba da wama za ku yi a duniya ba akwai lokacin da za ku mutu a lahira ne ake da wama in ma cikin aljanna in ma cikin wuta ajalin musamman din nan huwal mautu shine wato zuwan mutuwa sannan wa yu'ti fil akhirah kuma zai bayar cikin lahira har yanzu zai bawa kullu dhi fadlin fil amali fadla dukkan wani ma'abocin falala cikin aiki falalarsa zai biya shi har ma ya masa ƙari ai jaza'ahu zai biya shi sakayyarsa ko sakamakon aikinsa sai menene wa in tawallau in kuma kuka ba da baya mala ya ce fi hasko idaka aini a cikin wannan lafazi akwai shafe ɗayan ta biyu da yake asalin cikin eh, da yake cikin kalmar asali asali wa in tatawallaw sai aka ce wa in tawallaw aka shafe ta ɗaya ɗin mai ma'anar tatawallaw ko tawallau ai ta'ridu idan kuka juya kuka ba da baya fa inni lalle ni akhafu alaikum ina tsorace muku azaba yawmin kabirin azabar yinin nan mai girma huwa yawmul qiyamah wato shine yinin ko ranar qiyama إلى الله مرجعكم كثرا إلى الله مرجعكم وهو على كل شيء قدير إلى الله مرجعكم wato marji'ukum makomarku ilallahi zuwa ga Allah ne babu inda zaku koma sai ga Allah babu wani zagaye-zagaye da za ku yi ba za ku koma gidan kowa bayan mutuwarku ba gidan hubal ba ba gidan malata ba ba gidan lata ba ba gidan uzza ba ba gidan jizo ba ba gidan mala'iku ba za ku koma ne wurin Allah maɗaukakin sarki kowa wurin Allah zai koma Allah ɗaya ɗin nan mahalicin kowa da komi ɗin nan marji'ukum makomarku ila Allah zuwa ga Allah ne wa huwa ala kulli shay'in qadirun wa huwa qadirun shi mai yawan iko ne ala kulli shay'in bisa dukkan komai daga cikin ikon da yake da shi as-sawabu wal ba da lada ga mutanen kirki da kuma azabtar da mutanen banza na'am ala innahum yaquluna qulubahum liyastaghfu min ألا حين يستغشون ثيابهم يعلم ما يسرون annabi sallallahu ta'ala alaihi wasallam mutumin makka ne ba hashi ne ba ƙuraishi sanin ne kuma an san shi mutumin kirki ne a fitin makka a nan makka ya girma ana ma masa laƙabi da cewa amintacce ko mai amana saboda an ka bashi ajiya yadda ka bashi haka za ka zo ka tarar da ajiyar Allah madaukakin sarki ya zaɓe shi cikin mutanen makka ya zaɓe cikin hashimawa ya zaɓe shi cikin ƙwarishawa ya zaɓe cikin larabawa ya zaɓe cikin al'umman dukkan duniya da manzanci a lokacin da ya kai shekara arba'in da kafirai masu hankali ne da masu basira ce basira ta hakika da sun girmama shi sun imani da abin da ya taho musu da shi domin ya yi shekara har arba'in bai taɓa ce musu shi manzo ne na Allah ba kuma baya musu mu'amala ta kyakkyawar mu'amala da ake yabo kanta amma bayan ya cika shekara arba'in sai ya ce musu Allah ya aiko shi ya aiko shi da aka ɗaya tashi da ibada koma kan addinin annabi ibrahim kakansu annabi ibrahim addinin da ya gadar musu da kuma addinin da kakansu Ismail annabi Ismail ya gadar musu a kada ta Allah da ibada a bar bauta gumaka da aka tara cikin ɗakin Ka'aba a bar zina a bar caca a bar ƙarya a lazumci gaskiya a bar cin amana irin waɗannan abubuwa ne sallallahu alaihi yake kiran su zuwa gare shi mai laifinsu? amma kuma saboda wannan saƙo da ke ɗauke da alheri da ke kunshi da alheri da annabi sallallahu alaihi wa sallam ya zo musu da shi sai suka canja masa hali suka juya masa baya suka mai da shi abin a yi wa izgili abin a walakanta yi ta walakanta shi aikace sun walakanta shi da maganganunsu wannan aya ta'ala ma ya karanta mana tana gaya mana irin ɓangaren walakanci da suke wa annabi sallallahu alaihi wasallam Allah ya ce ala ku saurara harfi tambi innahum ay al-kuffara wal al-kuffaru aw al-munafiqun kafurai ko munafiqai yasmuna sudurahum yasnuna sudurahum ay yutati'una ru'usahum fawqa sudurihim idan sun ganshi sukan sun koyar da kawunan su akan irzunan su domin su masa izgilanci domin su nuna shi ba komai bane bai kai ma a ido a ganshi ballantana a kula shi ballantana a saurari maganarsa uwa uba a yi aiki da maganar liyastakfu minhu domin su kaskantar da shi ai min annabi kai la yasma'u kitaballah domin kada su ji littafin Allah da annabi sallallahu alaihi wasallam yake dauke da shi zuwa gare su wala zikrahu kada su ji ambaton Allah madaukakin sarki Allah ya ce to ala ku saurara ko mutanen duniya hina yastakshuna bahu ayyata yatafaqqawna biha lokacin da suke sun koyar da kawunansu zuwa kirazansu ko su rufe kawunansu da mayafansu domin su nuna shi bai kai a ma dube shi ba ko a kalle shi ballantana a saurare shi to Allah fa na ganin su Allah na ganin cikinsu da wajensu yana jin yana sane da abin da suke bayyanawa ko abin da suke ɗorewa na maganganu izgili da suke masa kaskantar da shi da suke cikin zukatansu kaskantar da shi da suke da harsunansu duk Allah na sane da wannan Ai ay ya'lamu ta'ala ma yusirrun Allah madaukakin sarki yana sani abin da suke koyewa wa ma yulinun da abin da suke bayyanawa saboda haka fala yughni istiqfa'uhum wato a istiqfa'in su wato ba zai ne ba ba zai wadatar da su da komi ba Allah na sanin na su in ma sun sun da kawunan su suna zagin sa a cikin zukata ko suna zagin sa a hankali duk Allah na sane da wannan innahu alimun lalle shi alimun masani ne bi zata sudur da abin da ke cikin kiraza ya san abin da zuciya take tunawa ya san abin da kukale suke tunawa ayyuhatul qulub Allah masani ne da abin da ke da abin da ke cikin zukata na'am وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين na'am kamar yadda Allah madaukakin sarki yake sanin lokacin da suka sun koyar da kawunan su kan kirazin su kamar sun boye ba sa eh, don su boye idanun su wala su gan ba domin nuna walakanci gare shi kamar yadda Allah yake sanin su da irin wannan hali nasu haka yake sanin kowace dabba duk abin da ke taka ƙasa nan bayan duniya kan ƙasa nan duk wanda ke cikin duniya dabbobi ne mutane ne kuma wani ne Allah ya san da komi nasu shi yasa Allah ya ce anan wa ma min dabbatin ai babu wata dabba wato wata mai takawa bayan ƙasa fil ardi a duniyan nan ko a ƙasan nan min din nan za'ida ka iya cewa wa ma dabbatin fil ardi ma'anar kuma ta ayyu ai ma dabba alaiha ma'ana dabba duk abin da ma ya taka a kan ƙasa shi ne dabba illa alallahi rizkuwa face arzikinta daga Allah yake ko kan Allah yake ai abin nan taktulu bihi wato eh, taktulu bihi fadlan min ta'ala eh, eh, tukfalu bihi wato ba wata dabba face sai arzikinta yana kan Allah ko wurin Allah da Allah yake ɗaukan ɗawainiyar ba da wannan arziki gare ta kuma faddar min kawai yana haka saboda bisa ganin damansa da falalarsa ba wai wajibi bane akan sai haka <clears throat> sannan wa yalamu mustaqarraha shi Allah madaukakin sarki kowace dabba a nan duniya ƙwaro ne dabbar daji ce ko dabbar gida mutum ne aljini ne ko mawa ne ne Allah yana sanin mustaqarraha mustaqarraha makkanwa ta fi duniya a nan duniya lokacin da aka yi ta ko aka haife ta duk inda take Allah maɗaukin sarki ya san makoncinta da take ini da inda take kwana au sulbu ko ko ya san lokacin da take mazauninta a tsakan ubanta lokacin tana mani bata bata shiga cikin mahaifiyarta ba saboda ka mustaqarrar ina na daukan almaskan duniya ko ko asulbu wato tsatson uba haka nan Allah madaukakin sarki yana sanin mustaudaha ma'ajiyarta wurin da ake ajiye ta ko dai mustaudarin na yana ɗaukan inda za a je ta bayan ta mutu ƙasar rahim ko ko inda ake ajiye ta bayan ta bar tsazon uba cikin inda ake ajiyeta ta cikin mahaifar uwa to idan wannan shine halin Allah game da kowace dabba a nan duniya ta kaka kuma za ka yi wani abu ka ce za ka ɓoye gare shi ko za ka wani abu da ba zai sani ba ballantana har ya gaya wa manzonsa a duk abin da suke yi yana cikin ilimin Allah madaukakin sarki Allah ya san da shi wata kullum ma zukira dukkan abin da aka ambatan nan fi kitabin yana cikin wani littafi mubinin bayyananne ay bayyanan bayyananne wa lahul mahfuz shine allun nan tsararre da komai ke rubuta cikinsa na'am وهو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام وكان عرشه نعم وكان عرشه على الماء ليبلوكم أيكم أحسن عملا نعم ولئن قلت إنكم مبعوثون من بعد الموت ليقولن الذين كفروا ليقولن الذين كفروا إن هذا إلا سحر مبين to ta kaga ne ma za a ce Allah bai san abin da suke yi ba ko da su suna ganin cewa sun ɓuya ne suka yi shi ko kuma su suna ganin cewa a akirci ne suka yi shi ta kaga za ce Allah bai sani ba Allah nan da wa huwa alladhi shine wannan da khalaqa ta samawati hadhihi tisammai wal arda da kasa fi sittati ayamin cikin kwana shida min miqdari ayami duniya wato da sa kwanakin dunya da muka sani yanzu hmm? ya alitta mai da ƙasa cikin kwana shida wa kana arshu qabla khalqihima al'arshin sa ya kasance gabanin halittan samai da ƙasa alal mai akan ruwa da ya halitta wallahu a'lamu bi muradihi bihi Allah shi yake sanin me yake nufi da wannan ruwa ko abin da ya faɗa din nan gaskiyar lamari abin da ya faɗa ina ga fili ne ba wata matsala a ciki shi halittar samai da ƙasa cikin kwana shida sannan kuma al'arshinsa gadon al'arshinsa ya kasance a kan ruwa kafin a halicce shi kafin a halicce al'arshin ɗin kenan ko kuma kafin a halicci kai mai da da ƙasa saboda haka babu wani abu ya yi wannan ya mana bayanin ne ga yadda ya yi kamar yadda ya mana bayani a cikin سوره فصلت إلا يكي ثم استوى الى السماء وهو دخان فقال لها وللارض رب اتياقا قالتا yana ba mu labari ne domin mu ƙara sanin girmansa da ƙudurarsa da ikonsa kuma dukkan abubuwa da muke gani suna ba mu mamaki na halittu ɗin nan shi ya yi su kuma ba wata matsala ba ce a wurin sayin su ko lura da su ko tafiyar da su a cikin fusilat kamar da Allah ya karanta mana anan ya ce sun mastawa ila sama'i hmm? eh, daga nan kuma sai ya nufi halittar sama a lokacin kafin halittar sammai eh, cikin kwanakin nan da ya ambata da suna kamar hayaki ne waye dukkanu yanayin saman kamar hayaki ne ko kuma a matsayin hayaki ne faƙala laha walil ardi sai ya ce saman kasance sama ko kuma bayan ya yi saman ya yi ya ce sama da ƙasa duka iti ya tsawon aukar ha da ku da abin da kuka kunsa duk ku zamanto masu zai ke mini ko dai cikin jin daɗinku da ganin damanku ko kuma bisa tilas ɗinku mana ku zamanto bayina ne ni mai yin abin da na ga dama ne cikin ku kuma sun girmama Allah sun zamanto sun yarda su zamanto masu bautan Allah shi yasa suka ce a taina tsayiyin da mu da abin da muka kunsa duk gaba daya muna mun zai ke maka ya ubangijin mu. alhalin muna masu mai kauya gare ka kuma a cikin suratul anbiya nan ma ya ce أولم يرى الذين كفروا أن السماوات والأرض الذين كفروا أن السماوات والأرض كانتا رحقا ففتقناهما وجعلنا من الماء كل شيء حي أفلا يؤمنون لما ma ya ba mu labari irin ikonsa game da sammai da ƙasa da kuma irin tafasilin yadda halittarsu take da suna ko mulmule ko suna haɗe ko suna mulmule daga nan ya huku da su ta yadda za a kai kawo cikinsu ta yadda ruwa zai fito ko zai sauka daga gare su ko kuma suna haɗe daga nan kuma sai ya umurce su da su rabe ya ce awalam yaran lazai na kafaru kafurai ba sa gani ne Eh? annas samawati wal arda cewa sammai da ƙasa kana tarattan da sun kasance a mulmule ko a haɗe su biyun suna haɗe da junansu ko kowanne ne yana nan ne a mulmule amma fa na kuma ko sai muka raba su ko kuma muka tsatsaga su muka hukuda su sannan har yanzu ga wani aikin mu waje Allah min alma'i kulli shay'in hayyin duk wani abin da yake raye to daga ruwa muka yi shi duk wani abu mai rai daga ruwa muka halitta shi afala yu'minun ba za su yi imani ba saboda haka wayannan ayoyi suna bayyanar da girman Allah ne madaukakin sarki eh, muna fahimta babu maganar kullewar kai wurin fahimtar ina suka dosa to mu dawo kan ayar Allah ya ce wa kana arshuhu alal ma al'arshin sa ya zaman ya kasance akan ruwa liyabluwakum ya yi sammai da ƙasa cikin kwana shida sannan kafin ya halicce su al'arshinsa yana kan ruwa ya yi duk abin da ya yi nan liyabluwakum ai domin ya jarrabe ku shi ya sama mala ya ce muta'alliqun bi khalaqa khalaqa samawati wato ya don ya jarrabe ku shi ne ya sa ya yi sammai da ƙasa ai khalaqahuma ya halicce su wa ma fihima da abin da ke cikin su min manafi alakum na abubuwa masu amfanarwa gare ku wa masaliha da kuma maslahohi gare ku liyaktabirakum domin ya jarrabe ku ayyukum ya gani bayyanannen gani wane ne daga cikin su ku ahsanu amalan zai rika yin zai rika kyautata aiki ay aqwa lillahi wane ne zai zamanto mai yawan da'a ga Allah wa kullu ma kana awfaqa lis-sunnati qawlan wa fi'lan wa i'tiqadan fa huwa ahsanu amala malam ya ce wa kullu ma kana awfaqa lis-sunna duk wani abin da ya kasance ya fi dacewa da sunnar annabi sallallahu alaihi wa sallam qaulan huruci ne wasilan koko aiki ne wa ƙarin koko kuduri ne to fa huwa asan amalan wanda yafi haka to shine yafi kyawun aiki gaskiyar lamari ma duk wanda aikinsa ya zama ya saba wa sunna kurucinsa ya saba wa sunna ko aikinsa ya saba wa sunna ko aƙidarsa ya saba sunna suna aikinsa ba wai ɗan mai kyau amma ba mafi kyau ba a'a suna aikinsa mummuna kawai shine gaskiyar lamari babu ta yadda za a kai aiki sabanin sunna kuma a ce a sifanta aikinka da wani nau'i na kyau ba maganin kyau sifantuwar aikinka da kyau ya zamanto ya dace da sunnar annabi sallallahu ta'ala alaihi wasallam misali da za ka sallaci asuba da muke fuskanta yanzu ka sallaci asuba raka a uku ko raka a hudu ko raka a goma ka karanta fatiha da sura cikin kowace raka ka girmama Allah lokacin da za ka yi ruku'i sannan ka yi tasbihu da yawa in ka ɗaga haka ka ce sami Allah liman hamidahu kai daidai sallolin duka kuma a zuciyarka saboda Allah kake yi in ka yi asuba raka uku ko hudu ko biyar ko shida sunan sallar ka din nan kyakkyawa ko ko mummuna sunan sallar ka mummuna bil ijma dalili me dalili dalili shine ya saba sunna saboda haka aiki baya zamantowa mai kyau komin kyawunsa a zahiri matukar ya saba sunnar manzo Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallam sharadin karɓuwan aiki a wurin Allah samun lada kansa shine zahirinsa ya dace da sunna sannan kuma a yi shi saboda Allah ba wai saboda wani Allah ba sallar nan ta asuba da muke fuskanta ka yi ta kamar yadda annabi ya koyar da ita sannan ka yi ta domin Allah ne ya umarce ka ka yi ta ka yi ta domin sauƙi nauyin da Allah ya ɗora maka ka yi ta domin Allah ya yarda da kai ya baka lada ya baka aljanna domin Allah ya kubutar da kai daga wuta in kai wannan sallah ta to sallah kyakkyawa kenan saboda ta haɗa sharuɗa biyu sharaɗin farko an yi ta saboda Allah sharaɗi na biyu an yi ta a bisa sunnar manzo Allah sallallahu ta'ala alaihi wa sallam Allah ce wala in qulta wallahi in ka ce ya kai manzon Allah wala in qulta ya Muhammadu lahu innakum mab'usuna min ba'd al-maut wallahi in kace da su su kufa ko kuma su din nan za a tada su bayan mutuwa la yaqulanna alladhina kafaru wallahi waɗannan da suka kafirta za su ce in ai ma hadhal qur'anu nadiqu bil ba'th wannan alqur'ani da yake hurucin wai akwai tashi bayan mutuwa ayin lazi ta ƙulu ko ku abin nan da kake hurtawa na cewa wai akwai tashi bayan mutuwa ba wani abu bane shi illa sihirin mubin ba ce siri ne kawai bayyanin ne ai bayyanin ba fi ƙira'atun a cikin wata ƙira'a ai illa sahirin sahirin maimakon sihiri mai wannan magana bai kasance ba face eh, mai sihiri ko ku wannan magana ba ta zamanto ba face sihiri إذا أكت ساهر أمان زي زمان تو المشار إليه النبي صلى الله عليه وسلم وإذا ذاك ينوني زوا قريش أعونا لو كتي زي زمان النبي كينام نعم ولئن أصبرنا عنهم العذاب إلى أمة معدودة لا يقولن ما يحدث ألا يوم يأتيهم ليس مصروفا عنهم وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون نعم ولئن أخرنا عنهم الأذاب كما إذا سكا سابا منا سكا سابا مكا سكا مكا إزجلي سكا مكا تنبير جزئي وأن يانا إيا وجبت سا... وأن يانا إيا وجبت أذابة ساميسو kuma suka kwana lafiya ba tare da wani abu ya same su ba ga ingili da suke yi wala in akarna anhum azaba. wallahi idan muka jinkirta musu azaba hmm, ila maji ummatin zuwa wani zuwa wani dan lokaci a hmm, auqatin ma'duda zuwa wasu dan lokaci idayyu sanannu la yaqulunna istihza'an za su rika cewa wallahi za su rika cewa a bisa izgili su rika cewa to ma ya ji to ma min an-nuzuli muhammad ka ka ce abin nan mu mai da hankulan mu za a yi kaza za a yi kaza ko mun zage ka mun ma maka ba mun yi ma kaza kaza kuma mun kwana lafiya me yasa har yanzu azaban bata shafe mu ba ta Allah ya ce ku saurara azaban tana zuwa ai ba dole ne sai an kama ku da azaban da ku kuke tsammani da shi za kama ku ba amma dai sai kun kunyata a ƙarshen lamari sai kun kaskanta sai kun gama da abin da ba kwa tsammani zai faru da su kuma hakan ya faru a yakin badar cikin yan shekaru kaɗan suna ji suna gani muhammad din nan da suka rena da ƴan magoya bayan sa kaɗan sai gashi nan makka da ma dukkan ƙasashen larabawa sun zamanto ƙarƙashinsa tabbas wannan aya ce daga allah maɗaukacin sarki yawancinsu duk suna nan da ransu da inzarsu da kuɗaɗensu yanzu zamanto talakawa wato ƙarƙashin annabi Muhammad sallallahu ta'ala alaihi wa sallam Allah ya ce ala yau ma atihim laisa masarufan ai matfu'an anhum ranar da azaba za ta zo musu to azaban nan fa ba ba ba wacce take kawwa ba ce ga su randa za ta zo din za ta same su tabbas ba wani wanda ya isa ya kare kansa daga aukuwar wannan azaba a kansa ai وهاق بهم ما كانوا يستهزئون كما أولنا رانا أبين ده سوكا كسن شيء سنة مسا إزجلن شيء إنان زي كي ويسو يداميسو يتو تدسو يهلا كاسو سنة جي سنة غني نعم ولئن ذقنا الإنسان منا رحمة ثم نزعناها منه نعم إنه ليقوت كفور na'am to ga abin nan irin halin kafurai mumine sai su ji wannan hali su guje masa Allah ce wala in azagna al-insana al-kafira wallahi idan muka dandana wa mutum kafuri rahmat minna rahmatan ay rahmatan minna muka dandana masa wani jin kai daga gare mu muka bashi dukiya ko muka bashi wata ni'ima muka ba irin su sarauta ko wani abu mai kama da wannan ay nan wa sihhatan muka bashi wadata da lafiyar jiki thumma naza'naha minhu sannan muka fizo abin muka ɗauki abin daga gare shi da mawadaci ne muka mai da shi matalauci matsiyaci da mai lafiya ne yanzu muka cusa masa ciwon da duk duniyan na bautan kansa balantana su warkar da shi ya usun. ya'usun kenan kuma sai ya yi tsammani daga cewa shi yanzu Allah ya manta da shi babu kuma da shi kenan sai ya tsammani ya zama to qanudun min rahmatillah mai ya tsammani ga samu rahmar Allah kafurun ya zama to kuma mai tsananin kafircewa bihi da shi Allah madaukakin sarki kamar da yahudawa da suke da Allah ya sifanta su cikin suratul ma'ida idan wani talauci ya same su ko wata wahala ta same su sai su cewa aito wato ubansu ko kuma Allah ya watsar da ‘ya'yansa Isra'ilawa sai wannan shekara kuma Allah ya zamanto baya kyauta hannun Allah ya zamanto kamin ne a sarabar na akwai da ake kira ɗan boxing me ma ɗan boxing yawwa kaga ɗan boxing kullum sa a dunkule baya kyauta suka bushe iska zai ce yadullahi maglula hannun Allah wai a dunkule ce saboda bana isra'ilawa duk an shiga wahala ba kuɗi kasuwanci ya tafiya abubuwa su ce kai annan baban nan namu kuma bana abin nan ya dunkule hannu Allah ya bayar musu da martani ya ce zullat ne ولت أيديهم بما قالوا بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء eh, Allah ya ce gullat aidihim su ne dai hannayensu suke dunkule da ba sa kyauta amma shi su hannayen Allah a shimfiɗe suke yana kyauta amma yadda kyautansa take yana yin ta ne da shi yake so ba yadda su yahudawa suke so ba bal yadahu mabsutatani yunfiqu kayfa yasha sannan wa lu'inu bima qalu an la'ance su saboda irin wannan magana da suke faɗa ta saboda haka muminai dole ne a gujewa irin wannan hali ko da kana cikin wadata Allah ya karɓe domin yana haka wani ma cikin rayuwarsa a bashi dukiyar kuma a talauta shi talauta shi na shekara biyu shekara uku shekara hudu ya zamanto dai shi ne yana cikin manyan matalauta sanannu a gari daga ba kuma abin ya sake tsira Allah ya sake bashi kuma mallaki motoci ya mallaki gidaje da sauransu ana samun wannan ana samun kuma akwai kuɗin kuma shi kenan a karɓe kuɗin kuma har a tafi dahira haka to duk wani hali dai da aka shiga ka to kana tare da Allah kada ka ebe samun rahamar Allah kada a samu wani lokaci da za ka ji a zuciyarka yanzu kai kan shi kenan an gama da kai rayuwarka ta ƙare kenan talauci ya tabbata a kanka ko wata wahala ta tabbata a kanka a'a wannan haramun ne kullum ka riƙa ji a zuciyarka Allah ya san da zamanka kuma Allah mai rahama ne mai jin ƙai ne wannan shine halin da kowane mumini kowane musulmi ya kasance a kansa na'am to to shikenan lokaci ya yi ku mm. na'am sannan abin nan bari mu ƙarasa fassarar ko kuma dai sai mu to sai mu tsaya nan alhamdulillah za mu tashi wala in azaknahu ko to alhamdulillah rabbil alamin kurakurai da muka yi cikin wannan karatu namu muna roƙon Allah ya gafarta mana abubuwan da muka faɗa daidai muna roƙon sai ba mu ladansa Allah ya ba mu lafiya da zama lafiya a wannan ƙasa tamu akwai wasu wadda la'anannun nan la'anannun ƙauyawa cikin najeriya wanda suka mai da sana'ar su ita ce su je su samu mutum cikin dare ko cikin yini su riba shi da iyalinsa su yi garkuwa da shi su walakanta shi su ɗauke su tafi da shi cikin daji ko cikin wasu gidaje sannan su nemi sai an kawo musu kuɗaɗe waɗannan la'anannu ne Allah ya la'ance su Allah ka gaggauta halaka mana irin waɗannan mutane cikin mutanen da suke ɗaukan irin wannan al'amari na zubar da mutuncin ƙasarsu zubar da mutuncin al'ummarsu kawo wa ‘yan uwansu rashin kwanciyar hankali a ce wannan shine sana'arsu kai waɗannan mutane sun taɓe Allah ya la'ance su kuma mutanen da suka walakanta suka kama muna fata Allah ya kubutar da su kuma duk Allah muna ba da shawara a daina ba su kuɗin fansafa kada a ba su kuɗin fansa jama'a a dage a jure mun san abin da ba daɗi a ce an kama mahaifinka ko an kama abokinka ko an kama matarka ko an kama mijinki ko an kama kaninki ko kaninka ko wanka ko babbanka ko wani abokinka mun san ba daɗi amma babbar maslaha kiyaye babbar maslaha ta ƙasa da al'umma shine kada a ba su ko kobo idan aka kama wani mu yi ta roƙon Allah Allah ya kubutar da shi Allah mai iko ne ya kubutar da shi ko ya aiko tsawa ya kashe su shi kuma ya kubuta ya dawo ya saka da kafansa ya dawo Allah na da iko ko ya aiko wasu macijin sassare su su mutu shi ko ya taka lafiyansa ya dawo ko Allah ya tura wasu jami'an tsaro ragaye mafi yawansu su ma wai a ce ga ofishin 'yan sanda na jiha gaba ɗaya anguwar sannan ya zama tuwan anguwar ita tafi shaharar kullum a riƙa cewa nan ake kidnapping wannan abin ta kai Allah ka ba mu jami'an tsaro masu kishin ƙasa masu kishin ƙasa wannan abin ta kai ne Allah ya sauƙaƙe to wa'annan mutane Allah ya kubutar da su su kuma wa'annan Allah ya mana maganin su Allah ya tsarkake al'ummarmu daga samun irin waɗannan gurɓatattun mutane cikin mu Allah ya biya kowa bukatansa ta alheri هذا وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك